ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون bayan mun kama su da tsanani da talauci da rashin lafiya sai muka canza musu da alheri da yalwa da aminci suka zama su da yawa da dukiyoyinsu suka karu suka ce duk abin da ya same mu na sharri da alheri abu ne sananne ya samu waɗanda suka gabace mu tun da can wannan ya nuna ba su gane abin da ya same su ba don ana son su ɗau izina daga azabar da ta same su abin da kuma ya same su da ni'ima ana nufin ta lalace gare su don haka sai muka kama su da azaba kwatsam ba tare da suna jin alamun azabar ko suna tsammaninta ba.